وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 shekara ta 2015 miladiya ga mu a masallacin abdullahi bin abbas wanda ke mabera idda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwatta'u imamu malikin rahimahullahu ta'ala yana biye da karatun muna cikin kitabul hajji wanda shine kitabi na 20 a kitabul hajji mun gama babi na biyar babu libsul muhrimil mintaqa yau za mu ci gaba da babi na shida babu tahmiril muhrim wajaha بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب تخمير المحرم المحرم باب تخمير المحرم وجهه حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أخبرني الفرافصة فرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم باب تخمير المحرم وجهه باب ما بعد بيان حكمتين ما إهراني ما أكن هدي زي ربي حسكسا تخمير دجا خمارنا خمار يخمر الخمر ما خامر الأكلكو giya abin da ya lullube ya ruhi hankali ashe khamru ruhewa lullube abu khana da kha'un da mimun da ra'un duk inda suka zo suna nuhin lullubewa ruhi abu sa shamaki bisa garai to takhamirul wajhi kenan rufe fuska to babu takhamiril muhrimi wajhahu shin wanda ya ihrami yana halatta ya rufe fuska ko baya halatta mun san dai ga kai bai halatta mun karanta yi saboda can walal imamati ba a sa wannan kuka ce sa rawani yana ibara an hana ruhe kai da rawani da hulla da malwa da duk abin da a ciki a tare kama da su ya shiga to shi an ka ambata to amma hadda huska ita ma hukuncin kai za a yi mata ko ko hukuncin sauran jiki sauran jiki ana ruhewa kai kuma ba a ruhewa huska ina za ka sata babu takhamiril waje muhrimi waje hukunci za a samu duk da kamu fara wani na daga cikin wuraren da duka aka yi ta sabani mazahib sun yi sabani game da mi game da ana rufe huska ko ba a rufewa kasancewar a wasu suna ganin cikin huska yake sai su ce ba a ruhewa wasu suna ganin kuma cikin sauran jiki yake tunda kana lullubewa to kana rufewa akwai saɓani to amma karanta hadithi da ƙoƙarin mu lalabo to za mu kila cin mu amsa a miƙaƙƙiya malam ya ce haddathani yahya an malikin an yahya ibn sa'idin al-ansari wannan an al-qasim ibn muhammad ibn abi ibn siddiq annahu qala shi qasim ibn muhammad yace akhbarani al-furafisatu ibn umair al-hanafi alfurafisa furafisa aka karanta shi bidan milfa furafisa tu ibn umairin alhanafi alyamani kuma almadani ko alyamani almadani furafisa ibn umairin alhanafi wannan ƙabila su ƙabila kabila hanifa kabila mun santa a yamen take ita kabilat su musailamatul kazzab kabilar suta shahararren kabila ta ba illata ba ba an ce musailamatul kazzab dan kabila yake ko ba haka ba a Abu Jahal ba Quraysh na kaga kuma Abu Jahal bai dannasa bai lalata Qurayshawa ba Abu Lahab bai lalata Qurayshawa ba eh haka nan shi ma Abu Musailama ko ko Musailamatul kazzab bai lalata Hanafiyawa Hanafi al-Hanafi mutumin Yaman kenan suna kara al-Yamani suna kara almadani saboda ya tattare a madina sahabi na jalil duk da suna sabani game da ko ya afwan tabi'i na kabir duk da suna sabani kan cewa sahabi tabi'i amma kauli rajihi tabi'i na amma tabi'un kabirun yi karatu wanda muka gani kamar ga Uthman gashi ya amsa ga Abdullahi bin Umar yi karatu ga Abdullahi bin Abbasin ya karbi karatu ga Abu Huraira duk da cikin manyan manyan sahabbai yayi karatu kansu amma babu ruwaya da ta ce ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya karba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan haka dai mu aje shi babban tabi'i annahu ra'a Uthman ibn Affan shi ya ga Uthman bin Affan bil arji a wani wuri da aka ce ma arji tahiyya kwana uku ta tsakaninta da Madina arji wannan in ka bar Madina ka wuce Zulhulaifa ka ɗauki ihrami nan Zulhulaifa ka bi ka ta sama Makka to sannan zaka cin ma'araj araj salafatu marahil ne in ka baro Madina Tafiya kwana uku tafiya kwana uku muna nufin ta dawaki ko mhm, bai wuce kilomita 150 zuwa 200 ga mota kenan bil'arji ya ce ya gani a wuri wuri da aka ce ma'arj yughatti wajhahu yana rufe huskata shi ya ga lalle Uthman ibn Affana yana rufe huskata wa huwa muhrimun alhali yana ihrami dama ko bai ce ba muhrimu ihrami yake tunda ya wuce mikati ko yana rufewa a ashe ne yanzu irin ɗarin gada aka yi incin haka ma ka zo kai ihrami yanzu hakwana yana halatta ka rubi huskat sai ce to shi ya ga Uthman bin Affan mun fahimci wannan bari mu kara wannan hadisi sannan mu yi magana akan haka nan duk da dai ruwayar cewa ana rufe huska ko ba a rufe huska tana ta sahabbai sun ambace ta yanzu ga Uthman bin Affan mun gani akwai Abdullahi bin Mas'ud Abbas za mu samu a wurare akwai Abdurrahman bin Aufin akwai abdullahi ibn zubairi akwai zaid ibn thabiti akwai su sa'id akwai su jabir ibn abdullahi dukan sun tafi ana rufe fuska mun fahimci wannan kamar yadda akwai wasu waɗanda suna ganin ba a rufe fuska kamar wa wa haddathani an malikin وحدثني عن an عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن أبندا daga kashin geme zuwa sama a zakani nan inda gashin geme ka hita shi an ka ce shi gashin shi an lihiya a larabciwa in ko kashin wurin shi aka ce ma azzaqanu to daga zaqanu nan har zuwa mi fama fauq har sama kenan daga a ce da hausa aka ce ma haɓa ko yawwa daga haɓa har zuwa sama ya ce fala hamiru hulmu hurimu. mai ihrami ba ya wani shi kenan shi mewa hukuncin huska hukuncin kai ita yi mata saboda haka kenan shi kila Uthman duk da bai faɗi dalili ba amma ni muka hasashen yawa hukuncin huska hukuncin ƙasa an fahimci wannan to kamun mu kai wannan lalle kamar ni ambata sunayen waɗanda sun ka gabata sun tafi kan cewa ana rufe huska amma akwai sunayen kuma waɗanda suka ce ba a rufe huska daga nan sai aka samu bambance-bambance ko ko mazhabobi ko ko ra'ayoyi amma Allah ya taimake mu sai muka samu wani hadithi. Muhammad bin Nasiruddin ya kawo shi a cikin silsilatul ahadithi a sahiha mujalladi na shida ismi kashi na biyu namba hadithi dubu biyu da ɗari takwas da tis'in da tara ya kawo hadisin ya ce kana rasulullah kana yuhammiru wajahahu wa huwa muhrimun annabi sallallahu sallam ya kasance yuhammiru yana rufe wajahahu huskarsa wa huwa muhrimun shi da ihrami ya hidda sanadi ne daga darul qutni ya hidda shi daga shafi'i ya yi magana kamar da kuka san dai muhammad asidi ne ka yi magana ya magana kan sanadi ƙarshen ƙarshe sai ya ce hadisi dai ya inganta bayan hadisi ya inganta ya ce wa'iza a rafta sai hata isnadihi to yanzu in ka gama karatu ka gano ingancin isnadi isnadi ya tabbata kaga fala ta'aruda bainahu wa bainal mawqufi ala Uthman bai yi karo da hadisin da an ka samu mawqufin ba na Uthman bin Affan wanda an ka ce shi ya kasance yana rufe huska te wa huwa bil ya kawo shi shi na wannan ko eh bai saba mai ba kaga inda ba mu karanci hadisin ba sai mu yi ta lalabe wani hadisi na wannan hadisin na da cikin mu dai shi da ya kama huwa zahiru kama wanda ya karanta wanda ya karanta haka abin zahiri na katata id la sha'a yamna'u min al bi jawazi anna uthmana fa'ala ma yumkinu an yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'alahu yace babban abin da muka samu cewa za mu yi uthmana yayi wani abin da annabi yayi kila fahimta abinda malai ambata saboda in muka diba sharhi na karkashin muwatta malik sun tafi kan cewa ra'ayi na Uthman bin Affan ya bi ijtihadi naina kaza kaza karshe sai a tahira cewa da kaulin da sun kace ba a yi da kaulin da sun kace ana ya zo tangal tangal ko tunda mi tunda sahabi ba hujja ce akan sahabi ba duk sahabi yayi yi shi ko sahabi yace ba a yi ko ko wancan yace ana yi wancan yace ba a yi babu wanda aka cewa shi an raje tunda dukkan su matsayin su guda sahabbai ko inda kila tabi'i mun ka samu su kai karo da sahabi sai mu ce sahabi ya yi karhi ko ba haka ba to da an ka samu cewa da wani da wani da wani cikin sahabbai sun tafi ba aure fuska misali doki misali nan kurkusa mun samu abdullahi bin umar ya ce daga haɓa zuwa sama ba aure hita muka samu Uthman bin Affan ya ce ko ko Uthman bin Affan ya rufe fuska sai muka samu wannan ya ce ana rufe wannan ya ce ba a rufewa ko ba haka ba sai mu ce to hukuncin ya yi tangal-tangal ba mu iya rajaha kowa duk da saboda mi saboda babu wanda ya ce annabi ya yi ko sai mu ce a'a ya an ka muna da hadisi tabbatacce annabi shi ma wa wadahu kenan ko da Usmanu bai ce muna annabi ya yi ba to la Allah abinda kyauta kyautata zato ya gani kila an fahimta ya ga annabi ya rai fuska saboda haka kan ana rufe mu fahimci wani abu don karatun da zamu ya jima kaɗan ya hito karatun ya hito ya ce babu makawa sai mu ce usman radiyallahu an lalle lalle ya ga annabi hadha khairun wannan shi alkhairi gare mu min nisbatil khata ila thika daga mun mu danganta kuskure zuwa ga wani amintacce li mujarrad fi'li Usman. dun kawai Usman bin Affana ya aikata shi bi marawahu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari na tsawo gare ba zan shiga ciki ba abinda malam kaje sun yace wannan hadisi tabbatacce na kuma hadithin Uthman bin Affan tabbatacce na to ba da Uthman hadithin Uthman muka hujja ba da hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam kan haka ya hidda hukunci yace kan haka a ya halatta rufe huska a cikin aikin haji in akwai bukata ma'al hajati a kula in akwai bukata kamar irin tsananin sanyi irin ana tsananin sanyi wani kila na fama da yan sanyin bugi hanci ne komi sai ya ta mura ko idanu su yi jawuru ko ko wani da al'ada ta gudana ɗabi'a ce bai iya kwana da ido buɗe uska buɗe kila mun fahimci wannan mutane daban-daban suke ko ko ku a wani irin tsananin zafi aka yi ko su ya ɗan kara wani abu ga uska ce ko suka ce babu laifi game da haka amma mala ya kayyade shi ma alhajati tare in akwai bukata kila an fahimci wannan in akwai bukata ɗaya kenan in akwai bukata mu riƙe wannan don saboda za mu samu dalilai gaba na biyu na biyu in yana mai rai yana hali ihrami ne raye ne in ko ya mutu fa to shi ko wannan hukunci ya canza haramun na yuri huska a mai huska afwan tunda ya mutu aiko haramun na a rufe mai huska a fahimta kenan haramun na a mai huska da kai da huska ba a ruhewa in allah yawa mutum a ƙarin kwana cikin aikin haji sai a mai kawani da wannan yan tuwahin nashi mayafi da maɗauri bakin wuya zuwa ƙasa ɗaya za a rufe ba a rufe huska ba a rufe kai a matacce haramun na a rufe huska da kai amma a rayayye haramun na a rufe kai jaza inda bukata a rufe huska mun fahimci fikihun bari mu karanta hadisi na gaba akramka Allah bismillah wa haddathani an malikin an nafi'in anna abdullah ibn umara kaffana ibnahu wa qidabni abdullah wa mata bil juhfati muhrima wa khammara ra'sahu wa wajha wa qala laula anna hurmun la qala malikun malikun وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات قد انقضى العمل فقد انقضى فإذا مات فقد انقضى العمل وحدثني عن مالك عن نافع عن, عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد حدثي حديث يازو دقى إمام مالك دقى نافع مولى عبد الله بن عمر daga hakika abdullahi ibn umara kafana ibnahu kaffana ibnahu ya wa ɗansa likafani waqid mai suna waqidu waqid ibn abdullah ya mai likafani inana wa mata bil juhufa ya rasu a wani wuri da aka ce ma juhufa za mu zo kan wannan wurin ko miƙatin mutanen yamma ko wa miƙatu ahli shami wal maghrib al juhufa ko za mu zo in muna magana kan miƙatoti to nan dai ya rasu kuma ya rasu alhali muhriman yana cikin ihrami ko to sai an kai yaya wa khammara ra'asahu ya rufe kainai wa wajahu da huska duk ya ruhi wa qala yace laula anna hurumun ba domin muna cikin ihrami ba domin mu masu ihrami muke ba murayayyun ladan yabana da har turare sai mun sha mai an gani to yan ka zo shafa turare kaga ai kai mai sawa sai ka samu kamshin ko to don gudun kat turare ya shahe mu da har turare mun samu kenan ko a fahimci karatun abdullahi bin umar na nuhin kenan in mutum ya mutu kenan ana ɗaure mai kai ne ana ɗaure mai huska te ko har turare inda a ce akwai wani wanda ba a hirami ya ɗauko ba ba mu bari mun ba yana iya samu turare ko me yasa abdullahi bin umar ka ganin haka malik yayi ya kirdado ya auna da wani hadisi qala malikun imam malik ya ce wa inna ma ya'malu rajul mutum yana cikin aiki na kawai kuma aikin a ce mai abin da ka halatta ciki ya halatta gari abin da karanta ya haramta garai yana nan ma da mahayya matsayi yana da rai ko ba haka ba amma da ka ta ka mutu ai shi kenan ka tashi aiki amma matsawa yana da rai sannan aka cewa kaza haram kaza haram kaza halak kaza halak ko ba haka ba to fa'in fa'iza mata idan ya mutu faƙadin ƙadal amalu aiki ne ya kace ko ba haka ba ɗazu mun ga karanci hadisin Uthman bin Affana mutane da yawa sun yi ƙoƙarin su kuskurantar da Uthman bin Affana kan cewa ana rufe huska akan cewa ya rufe huska ba a rufe huska ko ba haka ba don hatta da littattafan mu nan cewa aka yi wa ihramur rajuli fi ra'asihi wa wajhihi ko ba haka fiqhun mu yake ba to amma sai muka yi kokarin cewa wannan aikin Uthman bin Affan tabbatacce na ga manzo sallallahu alaihi wasallam khammara wajahu ko ashe kaga kenan ba Uthman a hujja ba manzo Allah a hujja a kuma lokaci guda yanzu gashi mun samu hadisin Abdullahi bin Umar dan sawaki ibn Abdullah ya rasu shi ko sai yayi shi ko yayi wani abu ya rufe huska ya rufe kai ko ba haka ba sannan yace har turare ya halatta don kan mu zo gurin sa mu mu tafi taurarin nan kenan kenan har yanzu mai kenan shi ma na aikin shi ya nuna mikila kila kana a cewa ya nuna in ma ishtihadi ko ma ya gani to amma imam malik ya kokarin ya nuna ma ishtihadi ne muhammad nasir da albani a cikin tahan da kuka sani hakamul jana'iz ya kawo wata magana yace a cikin shafi na goma sha biyu yace a fa'idan a babi na uku ya ce ma'al alhadiri na ba'ada mautihi abin da ya wajaba akan waɗanda sun ka halarci mutum in ya mutu bayan ya mutu ku 'yan masu jinya ku masu kula da al'amari ku 'yan uwa ne akwai wasu abubuwa da doka ta shata muku na ɗaya fa'iza kaza wa aslamar ruha fa'alaihi da ashiya idan ya mutu kuma ya miƙa rayuwa ce an zare ta to akwai abubuwa da yawa ba duka za mu jiru ba inda muka bukata muka faɗi na ɗaya an yi gumi du, ainihi su shahe shi ko su rantsar da idanunsa waye da ulahu a yi mai addu'a ya kawo hadisi game da haka mun fahimci nan na biyu ya ce an yi tsuhu su lullube shi a samu dogon katon mayafi sai a ja a rufe daga sama hakkai ne bi taubin a rufe da tuha yasturu jami'a badanihi wanda zai rufe dukkanin jikinsa abin da yasa shi ma sai kawo hadisi ne hadisi Aisha inda ta ce ana rasu sallallahu alaihi wasallam tufiya su jiya burdin bi burdi hibara an wa manzo sallallahu alaihi an lullube shi da wani bargo wanda yake yana da racin girin yana da raci raci bargo na mai kabri kwari amma da racin danyen haki danyen haki shi aka ce ma burdi hibara sai ya ce mi sai ya ce wani hadisi bukhari da musu karatu sai ya ce wa amma wannan batun ruhewa a ja a ruhe fi gairi man mata muhurima wanda ya mutu ba yana aikin haji ba fa ammal muhrimu amma wanda yana cikin aikin haji fa yi la yughatta ra'suhu wala wajahu. ba a rufe kan shi ba a rufe fuskar shi li hadisi li hadisi ibn abbas saboda hadisin abdullah ibn abbas kala abdullah ibn shi kace muna bainama rajulun waqifun bi arfa wata rana ana tsaye wani mutum ana tsaye arfa tare da wani mutum idh waqa'a rahilatihi sai can kadara ta gitta sai su bukuto ya faɗo ƙarƙashin dabba tai fa waqasattu sai tattaka mai ciki shikenan ai ka san ƙarshen labarin ya rasu faƙalan biyu sallallahu sallam sai annabi sallallahu sai ba su umarni su masu kula da harkokin gawa ta yace ya ce irsiluhu bi ma'in wasidirin ku sa magarya da ruwa ku yi mai wanka wa kaffinuhu fi thawbaini ko wa fi ruwayatin wa kaffinuhu fi thawbaihi ku yi mai likafani a cikin tuwahi biyu ko ku yi mai likafani a cikin tuhon nan nashi guda biyu izari da ridai annabi ya ce wala nuhu. kar ku shaha masa hanudu hanudu turaren da aka samu matacce wa fi ruwayatin wala tudayyibuhu kar ku sa masa dibu dibu turaren aka samu mai rai kila gani hanud matacce dib mai rai duk kuma an ci saboda ka ba a sama turare ko annabi ya ce wala tuhammiru ra'asahu kakku rufe kan shi wala wajahahu kakku rufe fuskar shi fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati mulabbiya ana tadda shi ranar alkiyama yana labbaika Allahumma labbaika bai kare aikin haji ba mai aikin haji ko tunda bai kare ba yana yana yana sha turare wannan nassi daga manzo sallallahu alaihi wasallam akhrajahu shaykhaini shaykhani bukhari da musu karatu wannan hadisi wa abu nu'aym wal bayhaqi ga hanan da ya ci gaba da magana ki da mun fahimci wannan ko saboda haka yanzu mun samu nassi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana mi za mu cewa ga hadisin Athar bin Abdullah bin Umar bai taba jin wannan ba bai ji wagga fatawa ba kila bai ma kusa lokacin da wanga ya mutu hamman Allah ko yana kusa bai ji dai wanga ba don ba mu sawwana irin Abdullahi bin Umar as-sahabiyul jalil ya ji umarnin manzo Allah ya saba mai ba mu sawwala haka ne sai dai mu sawwala bai ji ba to tunda haka na ga annabi ya faɗi ga Abdullahi bin Umar ya aikata akasin haka sai mu ce khilafu sabani sai mu ce kaulani ni za mu cewa Ƙaunin wahidun shine mai shine mai aikin haji ba a shafa masa turare ba a me ba a yi masa ba a rufe kainai ba a rufe huska ashe kaunin da Umar kaunin da Abdullahi bin Umar ya ce ba domin muna a yarami ba bana shi ma ba daidai yake ba ko ba ku yarami la buhu an fahimci wannan ko wannan shi ya karatu duka abin da ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi shi muke biya abin da an samu kuskure kowa na ya kuskure in sahabi ya kai kuskure to wa bai kuskure kila an fahimci wannan to alhamdulillah sai mu ci gaba da karatu wa haddathani an malik an عن an عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول وأنا إمام مالك يا كاوش موقوفا أكا عبد الله بن عمر أما إمام البخاري يا كاوش مرفوعا لقى منظوم الله صلى الله عليه وسلم يا كاو حديثي دوغو وانتم حديثي كذا دايمكو يسن يتواهم مسه الزعفران ولا الورس سيد النبي سيد تشيغا دوك حديثي غدا ba a ce kala umar ba saboda haka wannan hadisi marfu'un na ila rasuli sallallahu alaihi wasallam la ibn umar ya ce la tantakibul mar'atul muhrimatu mace mai ihrami ba ta sa niqabi tanta ƙibu an gane ai yan ka ce tanta ilu ni'alu takalmi ko tanta ƙibu ai la talbasun niƙaba. ina da mun san to ba ta sa niqabi abin ga da kare fuska ba ta sawa wala talbasul quffazaini ba ta sa mi ba ta sa gloves safa hannu kila fahimta duk ba ta sa su saboda mace daga wannan suka ciya mace fuskar ta ba ta ba ala kullu halin kakka ji kalaku ba a sawa kila an fahimta amma ruhi huska in dun kan maza su gane ta hadisi ya tabbata na Aisha shina nan cikin Bukhari Aisha radiyallahu anha ta mun kasance idan muna tahiya cikin ayari mu mata muna cikin aikin haji idan mun ka doso maza ko ko maza sun ka doso mu kanat ihdahun ihdahuna ihdahunna ko ihdana ɗayan mu ta kasance tana rufe kuskarta da mayafinta sai ta yi sauri ta jawo hijabinta sai ta tako shi ruwa fuska har wuce maza ko har maza sun wuce mu kila fahimta saboda haka mace tana sawa in yanzu akwai hashiya akwai tsoron a ta da fuskarta ta ja maza hankali ko ku wani abu ya halatta in ta sa hijabinta a hijabi ta ɗan wani kyalle wanda ka sakowa amma me abin ba ta sa niƙabi wanda aka daurewa kila fahimci wannan amma tana sa duk shamaki wanda ta rufe fuskarta don ganin kaga jikinta ko wani mai kama da haka amma su glove safa hannu to ba ta sawa ta kowace iri ko don sanyi ko don koko za ta yi wani aiki ko don wani abu ba ta sawa kila fahimci wannan masha Allah wa haddathani an malik wa haddathani an malik an hisham ibn urwa an fatima bint al-munzir annaha qalat kunna nukhammiru wujuhana wa nahnu muhrimatun ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه abin da sada zan ce muku in mace ta doso maza ko maza suka doso ta ko za ta shiga wani ayari tana iya wurin fuska ta a samu matsala hadisin asalin da aka shi zai fassara mana haka yace mi da dazu an ce la talbasul la tantaqibul mar'atul muhrama kakkace mutlaqan ta kware fuskar ta kowa ta yi magana da shi ko ba haka ba a'a ana yi ne gwargwadon haja idan babu bukata garin huska katta ta ruhe in bukata ta gitto to ana iya ruhewa kamar irin dubin maza suka dame ta da dubi ko da kallo ko kuwa ta kasance ita mai hitaccen kyauce duk ina ta biya sai ai kururuwa to irin wannan za ta zan kawai fuskarta Allah samu gani hadisi kuma gashi nan wa hadathani an malikin an hisham ibn urwata an fadimata bintil mundhir daga inji daga daga yahya yace daga imamu malikin imamu da da wannan mun san shi daga hishamu ibn urwa ta hishamu ibn urwa sai yace an fade mata daga mata ta fade ma mata ta tawaga fade mata binti mulbir shi da wani malami ka ce muna ai inda da ya ce an zaujati da ya dadi ko ba haka ba eh fade mata binti da dukkan jita da dukkan gaurwa ya hishamu yace daga fade ma mata ta ta kuma abin ka daban shawa zariya guda suke don ita fade ma ku dibi sunanta bintul munziri to shi ko hishamu sunan shi hishamu ibnu wa ibnu urwatu ko da urwatu da munzir wasu guda wasu guda duk ɗiyan asma'u na ta wajen uwa ɗiyan abdullahi ibn ɗiyan azubairu na zubairu bil awami kila gane ta wajen uwa duk shi'a ubansu zubairu bil awami shi shi'a mahaifin abdullahi ibn zubairi sai dai sa abdullahi ibn zubairi shi sahabi na su ko da urwatu da munziru an hesu ba rasu annabi sallallahu alaihi wasallam kaga tabi'ai ne aka haye su amma babban wansu shi to annabi sallallahu alaihi wasallam rayi an kahe shi asali ma in ba mu manta ba abdullahi ibn zubair din nan shi ya da na farko da an ka fara haihuwa a madina kila kun tuno hadisin lokacin da mutanen lokacin da aka hijira aka zo madina yahuda sun ka ce yahuda madina sun aka mace ku kyale su ai mun daure su mu mai haihuwa cikin su sai sun gaji sun baggari ba su kare yawa sai dai mutuwa to dama an zo da cikin abdullahi ibn zubair ko an zo da ciki ne ko kuwa ciki ne ya samu shekara dai bata kammala ba don mun san watannin ciki ba su shekara ba wata tara da sai an kahi abdullahi bin zubair da an kace an yi abdullahi bin zubairi sai da sahabai suka tartsa wata kabbara hatta jatil madinatu sai da madina ta girgiza saboda jin daɗi abinda an kace an ya kare kenan sai dai a sake wani to abdullahi bin zubair shi yasa tarihi ne shi sananne na to kaga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an kahe shi kaga ya shekar wajen goma tare da manzo sallallahu sallam to amma sauran iyayen kanne ne su munziru su urwatu su ku a yesu su ga manzo sallallahu sallam kaga sahabbai na to da urwatu da munziru sun kada diyan su aure shi urwatu dan shi abbaban hishamu shi ko munzir shi abbaban wa fadima to ya kasance duk hadisan da aka samu ga kakassu an fahimta afwan i ga kakassu to da yake ita matar fa'ima bintul munzir ta yi zama da kakat kun san dama haka tunda mace ta to ita ka ba mijinta labari ai wata rana asma'u mun yi kaza ai wata rana asma'u ta yi kaza ai cewa da kakansu ko eh duk hadisan kakansu wajen wajen mata ta ka samu kaga aure ya albarka yawa <laughs> an hisham ibn urwata an fatimata bintul mundiri annaha qalat ita tace kunna nuhammiru juhana mun kasance muna lulluɓe huskanmu wa na hannu mu muhrimatun alhali muna cikin ihrami mu mata wa na hannu ma asma binti abi bakarin mu mata da asma'u ba ta hana ta ba mu garanti asma mun san wa asma'u na ɗaya babbar sahabi ya ce matar sahabi ya sahabi ya sahabi ko ba haka ba eh, abubakar dai siddiqu shi ya eh, ubanta aisha ita kaunata mijinta zubairu bin awami ko ba haka ba ga ta tare da zamani guda karɓar karatu guda wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewa bata hana mu ba lalle tana da wata tarbiyya tana da wata masaniya game da abin bai da matsala ko mun ka samu karfin haka wajen Aisha radiyallahu anha Tace mun kasance mun ka dosu maza muna sakin mayafi ga mu ashe idan mace ya san ta samu barazana ta wasu maza ko ko ta samu matsaloli babu lahi ta kasa sa shamaki ga fuskarta ko ta suku kalle amma kar ta sa ta daure ta tanke kamar da aka daure kabi mun fahimci wannan a gurguje malam samu na babu na gaba babu ma ja a tibi fil hajji abu na gaba mun san ba a sanya ɗibu ko turare ba a shafa shi amma kuma a tufafi an ka hana ka shafa tufafi tuwayen kana kamshin turare ko izarin ka kore da'inka ko kuma ka shafa shi cikin ayyukan haji amma akwai wani lokaci da aka cewa ana ɗan shafa turare duk da akwai saɓani wanda imam mali ya tafi ɗayan ƙaunin wasu malamai sun tafi ɗayan ƙaunin wanda ba nashi ba amma bari mu bi salsala mu gani babu ma ja a fiɗibi fil hajj babu ma ja a fiɗibi fil hajj حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عن عبد الرحمن بن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ya halatta kamun ka fara aikin haji kamun ka shiga kabbara aikin ka shiga ihrami aikin haji ya halatta ka shafa turare amma a jiki ba a tuwahinka ba a jiki irin wanga turare wanda aka ce ma irin dai wannan body spray aka ce mai na madar turare madara sai ka shafa ka dan shafa ga jikinka saboda mi saboda za ka yi zuwa musamman in zahina ko za ka jima baka samu yin wanka ba in ka dan shafa ma hamuttanka wannan dan turare ka ko ka zuwa baka damun mutane da wari kila an fahimta amma a kula a jiki ba a tuha ba a jiki ba a tuha wannan a kula sosai حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثي سنني يحيى دي أنسنشي يحيى بن يحيى الذي مالك إمام دار الهجرة عبد الرحمن بن القاسم القاسم دنن وند من كسني قاسم و ابن محمد بن أبي بكر كلا أنتنا an abihi daga babansa kasimu kenan shi ko a baban nasu an aishata daga mahaifiya uwa ta ko tun da shi dan asma'u na ko to kaga tun da dan asma'u na kenan a dan dan muhammadu na ku gyara ni muhammad ibn abi bakare yawa dan muhammad na ba dan asma'u ba to shi ma dai muhammadu ai kanin aisha na kan kumance shi na an kafa shekaran jiya ko ba haka ba hajjatul wada'i yawa hajjin ban kwana bisa hanya eh uban kenan muhammad to shi na yanzu bai shekaru da yawa ba dudu dubu wace shekara 25 ba shi muhammad amma ai masa wurin aure dan kasimu gudana ya haifa kuma allah mai cikawa shi uban sai allah mai cikawa shi yasa aisha ta ɗauki ɗan tambayi sai ga hannunta shine kasimu gashi nan kasimu ibn abdullahi kasimu ibn muhammad ibn abi bakar siddiq to shi ka baito mun daga aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ita aisha ta ce kuntu udayyibu rasulullahi na kasance ina shahi manzon Allah da kamshi turare wannan dai madar turare ta shahi annabi da shi sallallahu alaihi wasallam li ihramihi li nan lamu ɗin suna malaman wassara suna wace lamunta lamul waƙati ko lamul ibtida'i ko lamul ta'alili afwan lamul waƙati ko lamul at-ta'alili don ihrami aka sa turaren li ihrami don ya shiga ihrami don shi ta aka sawa ko li ihrami ai inda waqatil ihrami kama aqimis salata li duluki shamsi li li nan duluki shamsi aka wa sallah eh kenan ya zaka wasara nan kenan lil waqati kenan ko inda duluki wakata wakata duluki shan ka wasara kenan ko to amma kuma akwai wa aqimis salata li dhikri li dhikri kenan don minan kaga don ambaton Allah don aka sallah don Allah aka sallah shi wa lamun ta donta ko lamun ta inda ta gun in ta donta don ya yi ihrami sai a ce ihrami na da shafa turare sai wani sun kai daga sunna sun ka ce min sunan ihrami at-tatayyubu qabla al-ihrami saboda Allah ɗannan litta'alili kila an fahimta a yayin da imam malik na ganin ba haka ba ya ce ah, muwafaka an ka samu abin ya zo daidai aina lokacin da ya sa lokacin ihrami ya yi kila an kane wakatu ɗaina a yayin da wasu masu ƙara nisantar da abin daga ihrami suka ce a ah, ba daga ihrami ba ne a yayin da ya sa ihrami yau shine an ka same ta same turare a mu biyo bakin mu biyo karatun ai an samu tari ai ta same turare na ai da dare to tunda ta mai turare da daddare kana nuhin da sai da ta gari ya waye bai wanka ba ko kaga ka san da yayi wanka ai ya wanke shi ko ba haka ba saboda haka babu alakar sa turare da ihrami to ala kulli halin hadisi da tabbatacce in ba mu yi tawili ba mafi yawa malaman sunna sun tabbatar da ana shafe jiki da tarare kamun a shiga ihrami kuma kamshi ne ko ka shiga ihrami bai cutarwa muddin ba ga tuha yake ba a fahimci wannan in mun kai haka zai ba mu dama sai mu haɗa hadisan duka hadisan hana turare da hadisan za turare kuma ba mu yi jiwa da kowa ne ba amma in baka fassara haka ba baka ce ga jiki ba ka bashi mutlaƙo to ka samu matsala don za ka iske hadisan hana sa turare to in ka ji hadisan hana sa turare to ka suri biyu na ɗaya an hana sa turare ko a jiki ko a tuwa a cikin aikin hajji inda yana ciki ko a jikin an hana ɗaya kenan na biyu sannan an hana sa turare ko kamun ihrami na in dai ga tuha za ka sa ka tuha ka sa ka ka fesa turare ka nan ka ka sa cikin akwati ka ce waɗanda za ka aikin an hana an fahimta amma dai ya halatta ka ɗan shahama ka turare ka sa wannan na hamata ka ɗan sassa inda ka san akwai wasu 'yan gurabu waɗanda in tahiya ta yi tahiya kura ta yi kura an ka ba a yi wanka ba za a yi wari ai da wari da ƙamshi da iska na ko ba haka ba ehe wanda iska na wari na cutar da mutum to in baka sa in baka sa kamshi ba to wari za aji kaga har yanzu akwai matsala kenan ko to saboda haka ya halatta kila mu fahimci wannan fikihu mu fahimci fikihu kamun fara ihrami ga jiki ya halatta in an shiga ihrami bai halatta ga jiki bai halatta ga tuha ba kamun fara ihrami ba a sa ga tuha Allah ya samu gane wannan sai ta ce mi sannan ta ce kun kudayi ba rasulallah sallallahu alaihi wasallam qabla an yuhrima wali hillihi kuma ina sanya mai in zai ta halili a yaushe qabla an ya tufa bil baiti kamun ya dawafil ifada dawafil ifada yaushe aka yi ne ran goma ga wata bayan mi bayan an yi jiwa an yi soyayya an yanka ko ba haka ba to idan ya yi jiwa ya yi soyayya ko yanka ko ya ɗaya daga cikinsu to ran nan ya abin da aka ce mu at-tahallul asghar jaza lahu kulla shay'in illa halla lahu kulla shay'in illa nisa'u mu fahimci wannan da za ka je ka yi jifa ka yi aski ka zo ka yanka ko ka samu ɗaya daga cikin su a kauli ingantacce to ya halatta ka sanya tuwahinka na gida ya halatta ka sanya turare ya halatta kai komai ya halatta iyali ya ba a zoma su kan ba a zoma iyali sai yi dawaful ifada an zo an yi kwanukan mi na kwana uku din nan ko kwana uku ko kwana biyu faman ta'ajjala fi yawmayn fala fala isma alaihi wa man ta'akhara fala isma alaihi liman ittaka su kan sai an gama sanan mata ka halatta ashe kenan in ka gama aikin haji ka je kai jiwa ka je kai sai ko aski sannan ka je kan yawanka ka cire tuwahin ka ya halatta ka shafa turare ka ka je ka fahimci wannan za ka iya cewa to ala ta malam na sanya turare kamun ya shiga ihrami ko amma turaren nan bai bar kamshi ba har yana ciki sai a ce babu illa daga shi sun ka ce ya juzul istidamatu ma la ya juzul fil ibtida'i daga nan masu usul sun ka samu wani karin magana idan kana cikin yi abu ya same ka babu laihi amma ana hana wanda wanda mi wanda bai fara ba an fahimta wanda bai fara ba a fara da wannan hukuncin sun ka kawo hukuncin mai azumi in yana cin abinci ladan ya kira shina cikin ci ladan ya kira muna da hadisi ingantacce ko ba haka ba amma kuma da wannan da wancan in ka ba ma sai sun ta hidda hukunci sai wasu hukunci hukunci sun ka shigo in kana cikin ana bari ana ma ɗari ko ba haka ba kana cikin ci sai Allah da ya kira ko ba haka ba sai an ka ce isuwa ko ba haka ba amma shi wanda bai fara ba eh ya juzu filista da mace mala ya juzu filista da an fahimci fikihun ko ci gaba ana akwai sauki wajen ci gaba amma babu sauki wajen farawa a fahimci fikihun wasu kawo sun buga misali da wani duk da shi akwai matsala nan misalin bai yi ba amma nan suka kawo ta amma abin da yasa bai yi ba da duk an ka sa ka'ida to ya akwai hadisi wanda ya ce ban da ita to ban da ita baka baka umumi to wani ya sa ka'ida cewa ni idan liman ya tadda sallah to bai halatta ka tadda wata sallah nafila ko to in ya iske kana yi ba sai sun kaci yanzu ya juzu fil da mace ma la ya juzu na in yi isi kana yi ci gaba da abinka tun da ka yi sama ciki amma in an ka tasa sallah ka taho da ba ba ka kullawa ko to sai mun ka ce to inda ba mu da hadisi da lalle ta yi sai mu yi tasawa ga ka'ida cikin duk abin da ba mu da hadisi in mun ga ta shiga ta yi to sai muka ce to amma wajen sallah akwai hadisi annabi sallah sai ya ce idan uqimatu salatu fala salata illa al-maktuba kenan sai mu wanda hadisi ma ajewa ga ka'ida ka'ida usuliya mun fahimci wannan ko imam malik yana da ganin cewa turare ba a shafa shi ko ta wace hanya ko a jiki ko a tuha ko ba haka ba amma sai ya kawo hadisan da attahi a yayin da waɗanda sun a yayin da sauran malamai suna sun yi wannan bambance bambance sun ce ga jiki ban da tuha to eh su ba su ga hadisan ba sun gani ba su inganta ba sun inganta yaya sun ka fassara su ya shi ya fassara bari mu ja mu je mu ji mi bambancin fassarar ta sa sun kai sabani Yadda tafi cewa ba a sa ga tuwahi ba a sa ga jiki amma sun ka tahikan cewa ana sa ga jiki ba a sa ga tuwahi مالا an عن مالك وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بحنين وعلى الأعرابي قميص وبه أثر سفرة فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة واغسل هذه السفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في الحج ما تفعل في حجك ga hadisi sai mu zo za mu ɗaukai amun fil jisimi wa thiyabi ko za mu ce a fil thiyabi ka magana malam ya ɗaukai imam ya amun sauran sun ka ce a'a ba tsaya ga abinda da lafazin hadisin yake mu وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح دو أن سننونا حديثي تبتتشي أن أعرابيا تشي عطاء بن أبي رباح إن تابعين كو to nan sai an ka ce an na arabiyan ja ila rasulullah to tabi'ina kun bai samu wannan kadiyar ba amma kakka damu wannan hadisi ingantacce na imamul bukhari ya fidda shi imam muslim ya fi da shi abu dawud da tirmidhi da sa'id sun fi da shi daga ata dinnan da anka ce ibn abi rabah daga safwan ibn ya'la ibn umayya safwan ibn ya'la ibn umayya tabi sahabi jami an fahimta saboda haka nan imam malik ya dai katin din hadisin daina bai ambaci safwan ba amma hadisin ka koma ga bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da sa'i daga safwan ibn umayya daga safwan ibn ya'la ibn umayya daga baban shi haƙiƙa wani ya zo inda annabi hadisi ingantacce ko hadisi bai da matsala anna arabiyan ja ila rasulillahi sallallahu alaihi wani mutumin daji ko balarabin ƙauye ko ba ba ƙauye ba ba ba ƙauyen balarabe ba balarabin da ya ƙauye ehin ƙauye to an ba ba ƙauye na ba yawa ya zo inda an danje ne anna arabiyan ja ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hunainin ehin wani mai kawai ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam alhali manzo Allah na a hunai wa yawm hunainin iz a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum min Allah ko eh, eh fi'atukum yawm hunainin yashi yawm hunainin wani gurbi na ko wani wuri na ana ce ma wurin hunainu ana ce ma kabila larabawan da a wurin hunai hunainiyawa shahararruna wajen yaƙi gwaraza na marasa tsoro kafirai da a wancan lokacin manzon sallah sallin ya kira su kamar da ya kira kowa sun ki karbawa bi sallah sallin lokacin da ya fatahu makka shekara ta takwas bayan hijira da ya zo ga Allah ya bashi cin makka kuma an shiga a musulunci gaba ɗaya makka kun san an shige ta lahiya lau in ba dan wani dan artaba da aka samu ba ta layi inda khalidun Walid ya shigo ko ba haka ba amma dai a zamu ce dai gaba ɗaya wajen mutum dubu goma sha da annabi ya zo da su plus ga mutanen makka duk gaba ɗaya sun shiga musulunci kaga an yawa ko ba haka ba to nan sai aka ji cewa hunai na yawa mutanen hunai suna can suna shiri na cewa mi dama sun shirya cewa su lalle ba su yadda ko da mutanen makka sun yi saranda su kan sai sun ga abin da kwance guzunar ba su yadda musuluncin ga ba su yi kuma ko jikokinsu su ba su yi ba su ba da iya har koki ba su yi saboda haka sun ji haka sun kace to kun gani ba yana gamawa da makka wajen mu yayi ɗayan biyu mu shirya mu te kai tun bai taso muna ba don dama duk wanda aka kama yaki har gida ne in bayani ba za a ci shi da yaki ko ba ci zaki ba za a yi mai banna da yawa amma ya heto a kara kan hanya ko kan hanya ko mu iske su annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace to kun ji abin da aka samu labari saboda haka mu shirya a tunkare su wannan yana wa jaruma na kwarai da gaske ko cikin kabilun laraba in muna karatun tarihi laraba suna cikin waɗanda suna da jarumta sannan a wannan shekara ko ko a wannan yanayin suka yi wani abu wanda dabara ta amma sai ta zama batattar dabara dabara ta kasar mutum ya cika yawan wayo wayo ya yi ma yawa ko sai har ya ya yi wani rashin wayo saboda tsananin wayo saboda wayo ya yi musu yawa sai sun kace mun san kan mu zo mu kama muhara da annabi muhammadu wasu ku su hara gudu mun san su wani su suna iya gudu saboda haka ba mu yadda duk wanda zai hita hita da mata ta da iyali da duk abin da ya mallaka to ya gudu ya basu ya gudu ya baro ka san kayayyata an sama ga matanka ga ɗiyanka ko ba haka ba ga ka an lodo musu kayanka to ka ji wuya to ka gudu ka ta ina ka tafi babu babu mata babu ɗiya ga kafa kiri ka wahala ai yana ka tsanan duk a mutu ko ba don koyi ba don ceton dai iyalin na tsayi sai an ka tafi haka ko an kai to sun ga kashi na kwashi to an ɗan ji jiki kan musulmi sun ji jiki saboda ni saboda su ma musulmi lokacin an samu yan matsala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to me kun gani mutun kare su kuwa suka ce haba haba su waɗannan ba mu ce makka ba ba mu tsoron kowa bale yanzu bale yanzu ya rasulullahi tun ba a shigo ba muna yan kaɗan mun ka buga an ka buga mun ka yi galaba ka tuna fa badar ka tuna kaza ka tuna kaza bale yanzu ka dibiya mu ya rasulullahi so sun kai kuri da yawa shi ko a lokacin da duk kai kuri da ka ko da iyaka ko da dabara ko wayonka in Allah bakka da su to an samu matsala to kurin da sun kai to sai Allah ya jarabe su kuma da ma an rashin kuma ga, ga sa'a ta biyu waɗancan mayaka na naji da faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki ya da yaƙin hunainu da yaƙin uhudu sun yi wahal da annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da kowane yaƙi mun sani tarihi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam har da wani barandami an buga mai mai kusoshi da an ka kwala mai ga kai sai da kusa ta kai cikin kan manzo sallar sallar wanda ya ta cire ta da hauru sai da hauru kare sun ka faɗi manzo Allah sallar sallar sai da aka yi ta halbi da kibiya sahabbai da yawa suna tarawa ga annabi sallar sallar lalle lalle kashi shi za a yi a halba dole ka tara ka tara wannan ya faɗi a harba annabi haka suna kasance kai hasali ma sai da gaba ɗaya duka kusan sahabban manzo sallar sun ka gudu gudu da ƙawafinsa sun karu ƙur'ani ya ambata sannan annabi sallallahu ya kama kiransu ya kama kiransu illa ɗan ɗaiɗaiku waɗannan al'asharatul mubashshara bil janna su da ake waye da manzo sallallahu alaihi wasallam su da ake waye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda har daga cikin su har da mace ta ta ta taimaka akwai wani sahabi na dalil radiyallahu anhu abu dujan ya kasance yana da garkuwa ya ga wuta ko ina ta yawa sai ruga da gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to gudu jana in gudu zakai aje muna ga ka aje ga kuwa mai wanda kai ka gudu din <laughs> to haka dai abubuwa manzo sallallahu alaihi yana kiran su yana kiran sannan kuma sabon caji ya taso musu dama don Allah ya taso na da sun ka ga la haula la quwwata yan sai sun ka yi sun ka koma ga Allah sai sun kama annabi sallallahu alaihi wasallam kama daga Allah ya kama gudunmuwa na Allah ya kawo manzo sallallahu alaihi wasallam gudunmuwan mala'iku mutum mala'iki dubu biyar ko duka mun samu kissa cikin alfali sauransu to a wannan yakin kuma sai an kace yakin alhamdulillah an kace nasara shi yasa ba taɓa samun gani ba yakin hunaini ba kaf ku da sun ka hito da kwansu da kwarkwatar su sa ha idon ganin ka inda ganin ka ya kare raƙon mana ha inda ganin ka ya kare mutum guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga da nan haka don naka na ya ce ya kira ya ga raƙumi 100 ko 150 akwai wanda manzo Allah ba raƙumi 200 shi na mina haƙƙin na ya ce wallahi an garabo ba adalci ba in kun tuna wallahi ma uri da bihi wajen wallahi wallahi ba don Allah an kawan garabo ba subhanallah manzo sallah sai ya ce to fa ya adil illam ya adil Allah wa rasuluhu wa zai adalci in Allah da manzo ba su yi adalci ba dama dan hawari juna umar ya ce bari in kashe shi sai ce ai na za ka yi da ikon Allah Allah da ma rubuta yan zuriya ta yan wutan. to tun an rubuta yan zuriya ta yan wutan in kashe shi akwai zuriyat dole sai an sami ta kenan ko babu za ka yi sai ya yi haka ya ce ka ga mutum sai an samu cikin zuriya ta sai sun kasance sai kun rena sallar su in kun ga tasu sai kun rena sallar ku in kun ga tasu sai kun rena karatun ku in kun ga nasu amma yamruquna min islami kama yamruqu sahamin arami su ke ala kulli halin a wannan yaki shekara ta takwas bayan hijira aka yi wannan al'amari to a wannan lokacin shekara ko sai mu ci aikin shekara ta takwas ta mi an ka yi jazakallahu kara mi an ka yi cece wa makka ko wani na biyu mi an ka yi an yi hajji ba ai haji ba mi za a yi umra annabi sa ku rike mi adadin umra yau mu ne kenan umra ko sai an kai umra to cikin umra kadiyar ta faru yanzu za mu ɗauki wani hukunci kenan cikin umra na an wannan ko sai mu azabi sa wani hukunci to shi mutumin sai ya zo wa alal arabiyyu qamisun shi mutumin ya da riga qamisu kun ji ba qamisu la talbasul qumusa ko qamis riga ko wabihi ga rigat akwai atharu sufura gurbin launin turare sufura wani fatsafat na turare irin turaren gana na, mata ko eh a zuba gashi na ba kauye ko ya eh, bulum gashi da ya bace riga amma babu ƙarshe ko to iri ne na ga sufura mm, faƙala ya Allah. ya ce ya manzon Allah inni a halaltu bi umra annabi na shiga aikin umra a halaltu kusan ihlali ko na ihilali da aikin umra to fa kai fata amuri ne an asna ya za ka umurta yin aikata wannan nan imam malik ya kawo hadisin a takaice don in ka diba a sa'i da sauran ruwayoyi hadisi na ce muku ingantacce na ko a sauran ruwayoyi ya ce ya rasulullah gani a rigata kaga abin da ka gani turare na kuma na ji ana cewa ba a sa turare to yanzu ya zan yi ya zai shi ne a mai manzo sallallahu sallam sai manzo sallallahu yayi shiru sai a jima kaɗan ya lullube sai umar bin khattab ya ce sai na ga jiki na karkar kamar bejin dari sai na ce wahayi na ka sauka ya kusa ka zanna yanzu ana baka fatawa ya kusa mm. ka san mutumin ƙauye da ya ganin nan sai ta dan hanka ɗaya rega sai mace sai dan zauna da ya jira annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi na dauke mai dama wahayi na ko wahayi na dauke mai sai ya ce ina mai tambaya ya ce gare ya rasulullahi annabi sai ba shi umarni ce in za ka misaka ka je ka cire wannan rigar taka wa ghasil hadhihi sufurata anka ka wanke wannan fatsafatsan da aga jikinka wa fa'al fi umratika kama taf'alu fi hajjika duk abin da kasan kana bari fassarat ku saurara duk da kasan kana bari ga umra shi ma ba shiga aikin hajji kalima if'al nan if'al nan bari bayi ba kila an fahimta duk in ka fasara ta duk abin da aka yi ga umra duk abin da ka san kana yi ga aikin haji yi ga umra ka sa maka kanka aiki don sai ka ce ana tsayo arfa wata bida za ta sa sai ka ce sai an yi kwanan mina sai ka ce sai an zo muzdalifa an zo mashi'arul harami ko haka ba in ka fasara shi alfi'il to ittifaqa masu fasara da sun ce alfi'il huna at-tarku na ashe kenan da nan mun ka samu ka'ida usulu fi'ilun nabi wa tarkuhu duka fi'ilun in annabi ya bari bari in annabi ya yi to shi aka yi addini kila an fahimta kai bari an ka ce ayi ko ka bari ko to kai addini an fahimci wannan shi yasa annabi ya ce wa fa'al fi umratika ma taf'alu fi hajjika abinda kaka aikatawa ga aikin hajjinka abinda kaka bari kenan cikin aikin hajjinka shi ma ga umrarka bashi irin turare na hadisin ne ambata jiki ko riga sai sun kace ai riga an kace nan kun gane fikin riga jiki an kace sai sun ce hadisin Aisha ga jiki yaka magana hadisin ba kauye ko ko mutumin kauye ko ga tuwahi yaka magana bari mu kara tun hayewa hadisi guda ɗan hadisi da yawa na so in tun hadisin amma akwai wata hidima gare mu ta batun raba littafan nan sun iso kuma na zo da su to shi kuma aka ba da shawara a ɗan raga lokaci dai an ka ce sai lokacin tashi kuma sana'a koma wani aiki daban akwai masu zuwa su tashi zuwa aiki su na dare akwai islamiyya akwai malama asibiti akwai kaza akwai kaza ko kaga musaha raba littafan cikin cikin lokacin karatu eh, inda ba haka ba da mun karasa saboda haka sai a min afuwa bari mu tsaya nan insha Allah ta'ala kila har tambayoyin da annan kila dan yi hankuri game da su ko ko na addu'o'i na na ga yanzu mutane sun sha kai da addu'o'i kullum sai kullum sai addu'o'i addu'o'i ah, yanzu bakar ma shi ma ya ce ya samu haihuwa a yi masa addu'a sai ya tuna min wasu text text da ni ta samu tun sati ɗaya biyu uku da suka wuce na irin haihuwa duka duk ban faɗe su faɗin sai ta ɗauran aure akwai wani ma da ya ce mi ya faɗi haihuwa ba a faɗi ba amma faɗin ɗauran aure ce to ai duk gudana ko mantuwa ta tun wata ta sama sati uku hudu akwai abubakar bias na mai haraka hanset shi ma ya yi text na allah ya ba shi karuwa allah ya samu abin da ya samu albarka malam kabiru binji imam masallacin da makatun bulubul marami shi ma ya turo min shi ma ya samu karuwa ya samu ya suna shi ma ko aliyu ya sami ko minamanta aliyu ko to shi ma allah shi ya sa masa albarka ah, akwai wani kuma wanda ya min text a tiku ɗaya sa ƙarshen text din babu wani bayani a tiku ɗaya gama bayanin Allah ya mai karuwa ya samu ɗani suna kaza kaza kaza to Allah ta shi addu'a a tiku to ban gano a tiku ɗin ba don mana number shi ma Allah ya samu yaron da ya samu albarka yanzu na Abubakar shi ma dan shi ya gana dan cikin mabera shi ma ya ce ya samu karuwa shi ma Allah ya sanya ma abin da ya samu albarka masu neman addu'o'i marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu neman addu'a ta maza masu mata masu neman ah, mazan aure ubangiji allah ya koro musu masu albarka zu dinin wa hulukin. allah shi biya mana dukkan bukatotin mun alkhairi ah, kamar da muka ce last satin da ya gabata ina jin malam kana tsaye da abin haka nan an kare